Jama'a Assalamu alaikum. Har yau dai muna kan batun Amina Dauda wadda aka fi sani da sunan Bebi da ke aure a wani ƙauye mai suna Muyangal a jihar Bauchi, wadda take zargin wasu mutane uku da ta sani da laifin yi mata fyaɗe, waɗanda kuma daga bisani bayan ta kai maganar gaban kotu biyu daga cikinsu suka shigo tsakar dare suka yi ƙoƙarin kashe mijinta har suka sare masa hannu ɗaya a ƙoƙarin yin haka. A shirin da ya shige mun ji yadda aka sare masa hannun da kuma yadda batun nan ya je gaban kotu. To abubuwa da yawa sun faru tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan magana. Wani bawan Allah mai suna Abubakar Shu'aibu na rukuta wanda Allah ya masa baiwa ta yin hannu da kafa na roba ya ɗauki nauyin yi ma dauda hannu. Sannan kuma kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi shi ma ya shigo cikin maganar har an ce an kamo mutanen da ake tuhumar kamar yadda muka ji labari sannan an ɗage wannan batu daga kotun tudun alkali an maida wata kotun daban to amma bari mu sake komawa ga shi dauda adamu da bayanin irin fafutukarsu a kotu domin mu ji ƙarashin bayaninsa da kuma na uban doman bauchi wanda shine ya ɗauko mutumin nan da matarsa yana taimaka musu tun lokacin da wannan abu ya faru ga dauda da ci gaban maganar su a kotu gaba da abun namu in mun zo kotu mukan gani kawai a wasu abubuwa wanda suke tafiya ba gaskiya ka kula ma ba kotun ma ba inda gaskiya ka kula za a ni za nemi iyali na za a neme su ko suna da lauyan ma gabatar da damuwa nasu gabatar da nasu ko da za su yi musu masu sai wannan zama da su amma su kadai suke zama su mu ba mu zanna ma ba mu za mu zo ne kawai mu asaran kuɗin motar mu alkali dai bai shaurari ta bakin ku a wallahi ni bai saurare ni ma ba har ga Allah tunda bai yi magana da ni ba amma ina kallon sana kallo na. to da naga hakan ya sanace ce dama ina ta hannu wannan bawan Allah wa kenan shi uban doma ina sa na shi ah. masa ni na dauke shi a matsayin uba a wurina tun da na dawo na samu iyalina ta shiga damuwa ya tsaya ya iya ƙoƙarinsa na shi to Allah masa albarka uban doma shine yake kai komo a tsakani eh. kotu da da ku kenan eh shi shine ranar sai na shi masa to ni suka tsara mana za a yi sati biyu na shi to ni gaskiya sai na masa waya na masa waya ya zo ya shiga da ni ba alkali to a wajen yi su kaɗan taɓa magana a kan shi da yana bayan mu ne allah kuma na gaba kana ji ko to ni ban samu na yi magana ba sai muka ajiye magana sai haifa in shi wani abu to ana cikin haka ana cikin haka ana cikin haka da waje yana da kan tafiya dai to a sai suna jin zafi su ni na dawo yanzu akan na zo na bi bayan matana su a zafi suke ji tun yanzu birin ji ta bakin shi uban doma tun da kau in na fahimce ka wannan al'amari kun danka masa wajen kotu ko eh, wajen alkali ne eh, inda zan je wajen eh. kotu har ga Allah mm. tun da cikin gari nan bayan da mutumin da na yarda da shi mm. bayan da mutumin da zan gani zai mun adalci ya shige shi mm. har ga Allah zuciya na kuma tsakanina da shi zuciya daya to yanzu bari nemi karin bayani a wajen shi uban doma tun da kawo ga abubuwan kai an sare maka hannu matanka an yi mata fyaɗe kuma alkali bai sauraron ku amma shi uban doma ya je inda aka yi wato gana da alkali bari mu ji tattauna da suka yi shi uban doman kan hidiman da yake ya faru da wa'annan mutane sunana nasiru mu'azu uban doman bauchi tabbas bayanin haka ne sun zo su kotu suka ce sun je ba su gane mai aka yi ba ya mayar min da bayani shi mijinta kenan sai na ce musu to mu muka je tare kotu kotun tudun alkali kotun tudun alkali muka je muka samu shi maga takardar kotu da masa bayani na gabatar masa da kaina gashi gashi ya ce to mu jira malam din muka jira malam din ya aika na shiga an same shi ya ce da wani damuwa ne na ce masa akwai damuwa shi mijin matan na ya gabatar min da korafinsa shi ba wai rigima yake nema ko ne a ta jelen kotun nan ba shi dai an bi masa kadi shi bukatan su kenan ko da zauna kotu ko ba zauna kotu ba inda za a bi masa kadi shi alhamdulillah shi ba kara ba wai niyansa ba kenan a yi ta zuwa kotu ana je ka dawa je ka dawa ne ce ya ce eh, tabbas ya to amma su wa'ancan sun ɗauki lauya ya gaya mun sunan lauyan balan malam nasirun balan malam shine lauyan waɗancan ɗin shi ya karbi belinsu ya ce to a zahirin gaskiya sai an neme shi da a zauna da a yi zaman ma lauyan wayan da masu laifi kenan eh lauyan su masu laifi ya ce sai ya neme shi na ce to da allah ya taimaka mana tunda shi yana sama da shi kuma a kotunsa ake yi ya gabatar masa da wannan bayani in ya amince ni amdadi mu zo mu zauna din a fahimci menene za a yi menene da a tunda masu laifi suna nan shi wanda ya gabatar da masu laifi yana nan yawa ya ce masu to tabbas inda hali a haka kuma ya karba haka algali kwatsam sai ya kira ni a waya na bashi namban waya na sai ya kira ni a waya wajen kwanaki wajen uku ya ce dai bashi rana da da a zama to kafin wannan ranar shine kawai sai ga waya kuma cewa mijin mata an je masa da dare an sassara shi har an cire masa hannu don matan da hannun ta zo wato an shigar da karan ne gabanin ajima mijin kafin eh, kafin a ji wa mijin wannan rauni ko tabbas eh, to ku dama kun shigar da kara akan me akan wannan fyaɗe da aka mata da kuma kudadenta da aka karba don an karbi kudadenta ah, an karbi wasu kudade karbi wasu kudade a wurinta mm-hmm. to shi alkalin da yake cewa sai lauyan masu laifi ya ba da dama kenan su ne suka shigar da kara ko kuma dai ya shi alkali bai fito fili da ya gwada maka inda matsayin kotu take akan wannan abu ba a bai tabbatar ba tabbas sai bayan wannan faruwan namijin mm-hmm. shine ke gaya mun cewa kes dai an ajiye shi akan babu shaidu kes ya zama na pending ya nemi a gabatar da shaidu ne ko kuma bai nema ba wannan kuma babu ba a nemi a gabatar da shaidu ba tabbas dun ba ta gaya min ba na tambayan kuma babu wannan korafin cewa a gabatar da shaidu hmm, kuma ko kuna jin kuna da shaidun da yake zai tabbatar da cewar wayannan mutane sun je gidanta suka yi mata wannan aika-aika eh shaidu kam su ne shaidu tunda abin an fara kuma aka fara daga gida ne har kuma aka je wani matsaya wanda akwai hukumomi na kai da kai zuwa 'yan banga zuwa 'yan danga har sun yi wani abu a kayan karan a gida to karan bai yi ba inda ita ta tabbatar ta ce da maganan kisa ta ce hukuncin da aka yanke a can din bai mata ba na cewa sun amsa laifinsu kuma har sun ba da wani kuɗin fansa kaga abu bai yiwu ba ta ce ita ba ta yarda da wannan ba dalilin da ya sa ta yi wa gari ma kenan to da alkali da yake cewa babu shaidu me yasa ba ku gabatar da wa'annan yan danga gabin ba da kuma sauran masu sarautu na wannan yankin gari da aka yi wannan laifi ba kamar inda wani takarda da aka yi da na gabatar duk bayani ya fita zuwa an je wurin wani wani procedure da aka bi yana cikin wannan takarda mun gabatar shi alkalin an gabatar ma hukuma dai wanda ta kawo karan game da ke gaya maka hukuma yan sanda sun su kamata da wannan to su yan sanda ba su gabatar ma alkali da wannan shaidu ba ne a to wannan kam babu tabbas inda dan sandan da yake zuwa shi yake zuwa da kayansa na same shi shi kansa ranar da aka abin nan din mijin mm. yace tabbas maganan babu shaida shi yasa aka ajiye magana babu tabbacin shaida ita kuma lokacin mata ce da ta rantse mata a kotu a gaban kotu ta ce ita ba ta rantsu amma babu wani abin da ya biyo bayan masu sauraro idan allah kai mu a shiri na gaba za mu je da lamarin nan ya kasance bayan da aka umarci 'yan sanda a bauchi da su je su kamo mutanen nan da suka yi kokarin kashe dauda har suka sare masa hannu za mu ji ta bakin jami'an kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ash foundation wadda ta shigo cikin wannan batu da kuma abubakar shu'aibu na rukuta wanda ya ɗauki ɗawainiyar yin hannun roba mashi dauda adamu a huta lafiya.